Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna tarko. Lokacin da na farka ya kai kusan awa ɗaya da fita daga ɗakin nawa amma ɗakin har zuwa lokacin yana ƙamshin yaya Abubakar. Yaran aka kawo min ɗaya bayan ɗaya suna ɗan tsotsar nono duk da da alama sun sha madara amma sun ɗan taɓa Wanka na koma yi na Kimsa a cikin wani atamfa mai zubin 'yar iba wanda aka yi min ɗinkin doguwar riga mai hannuwa shara-shara. Na ɗaura kwali na saka simple make-up na yi wa fuskata tare da ɗan zizara man baki. Sai ƙamshin da na saka wa jikina. Ina zaune a gaban miro ya shigo ɗakin yana sanye da ƙananan kaya da suka karɓi jikin shi tsaf. Saboda zaman shi a can ƙasan Inyamurai ya sa shi yanzu ya fi son ya saka ƙananan kaya a jikinsa. Ya shigo ɗauke da Amir a kafaɗar shi yana cewa, ƙyale Ramatu ita ce ta ƙi goya ka ko? A hankali na ɗago idanuwa na ina kallon sa yayin da ya nufi bakin gadona ya zauna a hankali. Still yaron yana maƙala a kafaɗar shi yana zama yana duban fuska ta Wanda ba yabo ba fallasa a cikinsa sai dai na ɗan dukar da kaina. Minatu, na ji ya kira sunana a bazata. Ba tare da na ɗaga kaina ya kalle shi ba na amsa da na'am. Ya ce yaya aka yi baki dawo waɗa min ruwan wanka ba da safe. Shiru yi sai na ji Anisa yana cewa what happened ne wai ko har yanzu fashin ne. Na ce cikin ‘yar siririyar murya tare da girgiza kai na ce babu abin da ya faru. Kawai dai na kwanta ne bayan na idar da azkar sai barci ya kwashe ni. Murmushin ciki na ji ya yi inda ya ce, hmm, ki canza, kin canza min Minatu ba kamar yadda kika saba min ba da farko. Jin abin da ya faɗa ya sa ni ɗago darajaran idanuwana na sauke su a kan shi. Ya sakar min wani lallausan murmushi da kafe ni da tun idanuwan shi. Na ce ba ni ce na canza ba yaya, yanayi ne ya canza min yanzu ba kamar farko ba. Dan yanzu kaga akwai yara a tare da ni. Dole ne hankali na ya gasi gida biyu kuma ai ba ni na canza ba kai ne ka fara canzawa. Sai kuma na kasa ƙarasawa, na yi shiru kawai ina ɗan kallon ƙasan ɗakin ba tare da na yi magana ba. Kenan zancen bai ƙare ba a ko? Na ce a hankali ya ƙare, magana ne kawai ai ake yi ba wai zancen ba ne ba. Amir ne ya saka shi a fuskar uban nashi yana ɗan wasa da shi. Daga gurin da nake, nake cewa yaron ya bari a cikin tsawa. Hannu ya daga min na cewa ki bar shi kwana biyu da bai gani ba ai bai yi ba. Yanzu ni ma kewar ɗiyata yanzu ni ma Kewar yarana nake yawan damuna don na san cewa ta ce babba hakan, ba na sa su a jikina. Murmushin ciki kawai na ji ya yi tare da ƙara sauke jiyar zuciya. Shiru gaba ɗaya muka yi, babu wanda ya ƙara furta wani kalamin again. Tsafi gaskiyar mai shi, don ranar da salo ta fahimci mai gidan ya kwana da ni a ranar, cikin wani irin shock take. wanda kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci cewa tana a cikin wani irin yanayi na tashin hankali. Wannan ranar haka ranta yi, haka ta yi ranta haka ta yi rayuwarta a cikin tashin hankali don babu zancen da ke mata yawo a rai kamar zancen malaminta da yake cewa ki yi duk yadda za ki kada ya ƙara kusantar ta don kada ya sake kusantar ta nan da wuri don idan har hakan ya kasance a gaskiya za ki sha mamaki sosai. Don zai ji a duk cikin matan duniya babu mace da ta kai ta ɗanɗano da kyautatawa sai ita kawai. Ta ce, Malam, kana nufin cewa hankalin shi zai koma gare ta ita kaɗai kenan? Malamin ya kaɗa kai ya ce ƙwarai da gaske, don kin ga ai sunanta ya fitowa. Ƙwarai da gaske, don kin ga ai sunanta ya fi fito ya fi na kowa yawa a aikin. ƙaiƙayi zai iya komawa kan mashekiya don abin da ya kamata ya ji a gare ki sai ya ji shi a wurinta. Gabanta ya ba da dam, don in ba zato take ba babu tantama yau wa'innan ma'auratan sun kwana tare don tun shigar Minat Fat ɗin ba ta ga fitowarta ba. Yau ne karo na farko da ta yi da damar aikata irin wannan abin. Don tana cikin tsaka mai wuya, ba don komai ba, don an shawo warning ɗinta akan wannan 'yar hatsabibiyar yarinyar da ta yi a hankali saboda jininsu yana da ƙarfi. Ko shi sai da aka yi da gaske kafin a samu abin da zai yi tasiri a kan shi. A lokacin bai da tsarki a jikin shi, ta ba shi wannan mugun haɗin da aka yi mata a matsayin drinks ya shanye. Tunani ne barkatai take wanda ya hana zuciya ta sukuni. Daga wurin da take zaune ta ga fitowar shi daga faɗi na zumbar ta miƙe zaune tana cewa dama ina son ganin ka ne Da sauri ya ce ba tare da ya tsaya ba ki bari har na dawo zan fita. da yara ne unguwa. Ya haye sama da ɗan gudu-gudun shi inda ta bi shi da kallo har ya ɓace mata, yayin da ta ɗan ciji leɓanta tare da sakin ɗan kwaɓa. Tare da sakin kwafa tana mai jin wani iri a cikin zanta Tana zai a gurin ya fito a cikin shirin shi bai bi ta kanta ba yake cewa Aisha da yaran Fatima su fito a lokacin ne. A lokacin ne ta ga ashe har da minet ne zai fita. Ya zo ta gabanta ya huce ko kallon wurin da take tsaye bai ba. Duk daurin. Ya zo ta gabanta ya wuce ko kallon wurin da take tsaye bai yi ba. dan duk ɗaukin zai fita da matar san shi ne akan oho. Daga tsaye ta yi zaune saman kujera Jacob. Kai kai, wannan al'amari da ban mamaki yake. Sai ban kofar da ya fita dai da kallo tana mai sauki a jiya zuciya. A daidai lokacin ne na fito sanye da wani dogon riga irin ɗinkin Afirka. Irin ɗinkin Afirka. Yadin rigar mai shakin ne na rolin ɗin a cikin wani gyala orange color. Sai ƙamshin Arabian Wood wanda ake yayi ke tashi a jikina, wanda ke isar isarwa kishiya da saƙon na fito fa. A cikin wani irin kallo muka haɗa idanuwanmu ni da ita sai nake cewa sai mun dawo ko? Haƙiƙa ban taɓa zaton zan iya hango tarin shara a zahiri ga idanun Salawatu ba sai yau ɗin nan. Don gaba ɗaya babu alheri a ƙwayar idanuwanta. Lokacin sai shari. Don haka na bi ta da uzu bi kalimatin layi ta matmi shari makala. Baya na tafi ta kallo tana mai jin kamar ta bi ni da dukan ziya Sai na daina numfashi. Dan dai yau ta fahimci cewa duk na wargaza mata wani mugun kulli da sharin da ta yi wa ɗan uwan nawa. Gashi kuma ta gani a zahiri don a gabanta na ɗauke shi muka fita daga ni sai shi da yaranmu. Damuwa ne ya rufe ta a lokaci guda duk hankalinta ya tashi. Har take ganin cewa ba za ta iya ƙara ko da minti biyu ba a gurin. Jiki a saɓula ta bige zuwa fat ɗinta a cikin tashin hankali da ruɗani. Abin da take juyawa yadda ranta ya so yau gashi tana gani a hannun wata. Kishiya kenan. A ɗakin da ta ji hayaniyarmu a lokacin za mu shiga mota don haka Gulmanta ya sa ta ɗaga labulen windo ta ɗan leƙa. A motar shi ce muka yi fitar, kuma ni ce mai jan motar. Shi yana daga gefe a zaune yana mai ɗan sakin murmushin nan nashi da alamar ya ji daɗin hakan. Da sauri ta saki labulen ta ga a cikin tashin hankali. Da sauri ta saki labulen taga a cikin tashin hankali ta faɗa saman gadon ta hankali a tashe. A cikin da tana fatan na halak. A cikin da tana fatan na halaka su a motar ta faɗi ta ga ƙarshen su. Su kan sauran ba su wani ba sa wani damu ba saboda duk da dai fitar ya ɗan yi taucin ɗin zuciyarsu. Amma sai suka share kawai, balle ita Fatima dama har da yaranta muka fita. Muna barin harabar gida na jiya ina ce mai wani guri za mu tafi ne. Ya ɗan yi jimcan ya ce mu fara kai yaran nan fak tukun. Nan ko, don su ɗan yi wasa na ce to yallaɓai an gama. Da haka na ɗauki hanyar zuwa fak ɗin kamar yadda ya ce min. Daga gurin da yake zaune yake kalan irin yadda nake tuki a cikin gwaninta. Gashi kuma na san hanyoyi sosai. Na ce ba tare da na kalli gurin da yake ba hankali na a saman titi na ce, ko dai na baka ka ja mu ne. Ya ɗan limshe idanuwan shi kaɗan yana cewa saboda me gashi na ga kin san garin ma sosai. Na ɗan waiga kaɗan na kalle shi na ce cikin murmusawa ai dole na san gari. Ka manta baba Hamza ne ya koya min mota? Murmushi ya sake yi tare da ɗan rungume yarinyar da ke hannun shi yana cewa ga kuma abokiyar fita ki fatto ko dan na ga ita ai yar gari ce murmushi ne dan dama na san cewa sukan yi hira hakan shi da lawal cewa muna yawo ni da fatto. Murmushi na sake tare da ɗan kaɗa kai na ce haba yaya na ai ya kamata a ce ka ce da ni. Dan nakan yi sati biyu ban fita ba sai dai idan gyaran kai zan fita yi kawai. Daga bayan mota, babban 'yar gurin Fatima take cewa mama, maman Amir, kin ga Iklas tana cewa wai sai an ba ta alhassan ta ɗauka ko? Shi ya juya yana magana da yaran yayin da hankali na yake a saman titi. Ina hana sa a hankali. Na ce wa yarinyar Iklas ki bari idan mun koma gida sai na baki shi ki ɗauka kin ji? A cikin fak ɗin na samu guri na faka mota muka fito da yaran. Ya Abubakar ya wuce gurin da ake karɓar receipt ya karɓo. Na muka fito da kafet daga bayan mota da abubuwan da muka zo da shi muka samu guri muka zauna. Sai hira yake da yaran gudun ban sha'awa, inda idanuwa na yana a kan cikin so da ƙauna. Wayata da ke a cikin fos ɗina ya yi ƙara na ɗauka inda na iske anti barista ce ke kirana. Tana shaida mun cewa wai ga ta gida mu ita da mai gidanta yana son ganawa da yayana. Idanuwan shigen ma kaina yayin da na ɗago idona don na faɗa mishi cewa mun yi baƙi a gida. suna son ganin shi. Irin kalan da na gaya min ya sa ni ɗan juya idanuwa na wanda ni ban san ma cewa na yi mai su haka ba. A cikin ɗan in ina nake gaya mai antibarista ce da mai gidanta suke son ganin kawai. Kai na ga ya gida tare da saurin ɗaure fuska yana cewa lafiya dai ko suke son gani na. A cikin ɗan sanyin murya nake cewa wallahi ban san ko me ya kawo su ba. Na san cewa shi ba mutum ba ne mai son shiga mutane baya hulɗa da mutane barkata yaka To me zai kawo anti barista gurin shi da mijinta? Yanzu gaba na ya bada ɗan dam. Na ce kai dai anti sun zo yi wa yaya nasiha a kan zamanmu. mu. da dai ban wani faɗa mata irin rayuwar da muke ciki da shi ba. So sai muryar shi ne ya katse ni inda yake cewa ki ce sun zo su same mu. Ki ce su zo su same mu a nan ko? Dan kin ga yaran nan sun ji daɗin wannan fita da aka yi ga sai wasa suke yi. A sanye na faɗa wa anti gurin da muke inda take cewa ga su nan zuwa su same mu ɗin. Sun same mu a gurin, na suka gaisa inda na fahimci ba su san juna ba da shi dama, amma ya san anti barista sosai. Saboda yawan zuwa gidan guri na ko kuma ya same mu a tare da ita wani lokacin. Mun ba su guri inda ta taya ni kwasan yaran zuwa gurin da za su hau da kai da lilo. Na so na tambaye ta abin da ya kawo su amma sai na kama bakina don na yi yarinta da shiga harkar manya. Ita ce cikin nuna jin daɗi take cewa ƙanwata na yi farin ciki ƙwarai da ganin ki haka. Don ko baki faɗa min ba na san abu ya yi sauƙi kenan. Murmushi kawai ne mata a tare da cewa insha Allah haka ne anti. Allah ya kawo sauƙin al'amarin yanzu don dai tun wancan zuwan al'amuran sun yi sauƙi sosai wallahi. Ta ce haka ake so dama ai shi irin abin sihirin nan baya kaiwa ko ina. Ba daɗewa yake a jikin mutum ba sai dai idan mai sihirin na yawan yi a ko da yaushe. Ta ce Allah dai ya kare mu daga dukkan wani sharrin shaidan mutum ko ajal ko wani dabba ko ƙwaro. Na amsa da cewa amin ya Allah anti. Na gode da kokarin ku gare ni. Ta yi murmushi tare da cewa haba Aminatu, ke fa tamkar ƙanwata ce Aminatu ce da ta rasu, nake ɗaukar ki. Dan ganin ‘yar uwa nake miki sosai, na kara cewa na gode. Ta canza zancen da cewa sai kika gama kuma da yamman nan ko, Na ce haka ne ta ce ni ma ya da zancen don Allah na kawo shi gurin mai ki tun lokacin da na faɗa mai aikin mai gidan naku. Sai a lokacin hankali na ɗan kwanta don na ɗan fahimci abu daban ne ya kawo su gurin shi. Na muka ta harkokinmu da yaranmu suna ta ɗan iwace su, inda su mazan suke kusan suka kai kusan awa ɗaya a tare. Sannan suka yi salama suka tafi mu kuma muka ci gaba da sha'aninmu a fak ɗin. Muna barin gurin ya wani ƙaton shago da mu inda yawa yaran sayayya masu tsadar gaske. Wannan karan shi ne mai jan ma'amurtar, don ina ba wa Alhussein nono saboda ya yi barci a jikina. Muna cikin tafiya yake cewa ba tare da ya dubi inda nake ba ya ce, mijin antinki hanya yake so na yi mishi na business don Call Oil wanda ba kowa ne ke samun wannan hanyar ba. Amma dai dai musu alƙawarin zan bincika na ga idan za a samu ɗin. Na ce cikin nuna jin daɗi mun gode ƙwarai yaya Allah ya ƙara rufa asiri. Maimakon ya ce amin sai na ji ya ce hmm. Kawai bai ƙara cewa komai ba a gen. Sai ce Lis muka dawo gida da kayan mu niƙi-niƙi. Mun samu matan gidan a falo suna zaune a falo. A gajiya na je, a nake don yaron da ke a jikina ya barci ya min nauyi. Don haka sani kawai ne musu na shige faɗi na. Yayin da duk suka bi ni da idanuwa, kowa da abin da zuciyarta ke faɗa game da ni lokacin. Ya shigo tare da yaran gaba ɗayansu kowa da abin da ya ɗauko a hannun shi sai yake cewa yaran, oya ku kai wa momi a ɗakinta ta raba muku ko? Hakan bai wa Fatima daɗi ba a ranta amma saboda kada ta bayar da dama wurin Salawatu wacce take jin tamkar za ta shaƙe ta. Ta ce wa mai gidan sannunku da dawowa. A cikin wani murya mai nuna rashin daɗin yanayi take mai sannu ɗin. Sadiya ma A irin muryarta ta gaida shi amma a ɗan washe tana cewa, yau kan yara sun gagari. wata a lokacin ranta kamar za ta ƙuta don ɓacin rai, don haka ta kasa ce mashi komai. Na fito falo na samu sun jibga min kayan a nan sai da na yi sallah na zauna. Na raba wa kowane yaro nashi inda na ba wa maimu na ce ta kai wa sa'aina nasu fat ɗinsu. Kayan lashe-lashe ne irin na yara sai kayan wasa da ya saya musu kowa ya zaɓi abin da yake so a cikinsu. aka saya masa. A haka rayuwar ta kasance mana a wannan zuwa kowa ya yi ƙoƙarin gyara tsakaninta da shi. Don washe gari Anti Sadiya ce ta karɓi kirki, inda ya ɗauke da suka fita unguwa tare. Next day sai Salawat wacce tun bayan rabuwarsu a can garin, aikin nashi da suka rabu tsiya-tsiya ya turo ta gida, sai yau ne za ta karɓi girki. Sai dai abin ya wuce tsammaninta, don har yanzu ba wani sakewa a tare da shi. Kawai dai sun kasance a tare ba irin yadda ya saba mata ba. Hankalinta a tashe ki saboda irin yadda mai gidan ya karɓe ta. Wannan daren haka ta gan shi ta biyu tangararan babu irin tunanin da bata yi ba. Shi ko yana daga gefe sai yawancin shi yake hankalin shi a kwance. Sai zuwa sallah asuba ne ta samu barci gari ina ɗaki abina ban fito ba. Don gudun fitina saboda haka muna daga ciki abinmu. Shi ko ya shigo gurin mu ya fara kirga a ranar. Da rashin ganin mu da bai yi ba a waje. Samun da ya muna kallo ne ya sa shi san cewa ai kalle ne ya ɗauke mana hankali ban fito ba. Fitowar da zai yi ne iske Salawatu ta hau ta yi fam, wai dan me yake shiga faɗi na duk ya shigo gidan, duk sanda ya shigo gidan. A ɗaki ta same shi zai shiga ban ɗaki take gaya mai wannan maganar haka. Ya juya da sauri a cikin ɗaga mata wani ke cewa Salawatu kin san dai na faɗa miki sharaɗin zaman ki a gidan nan cewa ba na son fitina ko Na faɗa miki cewa ki zauna da kowa lafiya a gidan nan don ba zan lamunci wani tashin hankali ko rigima ba daga ɗaya daga cikinku. Don haka idan har kika ga kamar cewa ana tauye miki ki ne, za ki iya ɗaukar kuma kanki mataki a kai. Tunda ke duk abin da mutum ke yi a kanki ba kya gani, kuma ba kya gode wa Allah a kai. Ta juya tana gunaguni ita wallahi ba za ta tsaya ana mata baƙin ciki irin haka ba tana gani. Ko don ba ta haihu ba ne,